يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما نبين يوم واحد السلام عليكم muna godiya da Allah mai girma da ɗaukaka ya nuna mana wannan yabaci na talata goma sha hudu ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ne ne da uku ga wannan mari miladiya ta dauke wanda ishirin da shida muna cikin jama'a da na aisha ne da ke gidan da mabera a cikin garin tabbato domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan ramadan a cikin ci gaba da karatu muna cikin suratul a'raf za mu tashi aya ta ɗari da sittin da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 إياهم يوم التأكيد كانوا يوم تبتهم شرعا ويوم لا يفسدون لا تفسيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما لقوا ما أذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عدوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وسلم على البرية التي كانت خاطئة الأمر الله سبحانه وتعالى يجب تنظيف بني إسرائيل yana magana da محمد صلى الله عليه وآله وسلم yahudawan da har da zamani ne Allah ya kai tambaye an alfariyar da take kayan hasara talbahar game da alƙaryar nan da ke zabar teku da ke zabar alfahar gulbi idan ya adu da fisa a lokacin da suke ƙetare iyaka suna samun kihi a ranar asabar da aka hada samun jini yahudawa a kuma sai aka ba su ranar inda ke nan na sati nasara aka ba su lahari mu musulmai aka ba su juma'a to ranar asabar yanzu yahudu an hana su kamun jini sai Allah ya sako musu jarabawa cikin wannan hanyar da ya musu. Ranar Asabar Fiji za su taso saman ruwa kuma zai yawa, da hannu sai ka sa ta kamo jiki. Amma ranar da ba Asabar ba, to sai an yi su da aka kamo jiki. jarabawar da Allah ba su sai suka ce to ai kamata ya yi wa mun zo da wata dabara sai shi zai nuna musu dabara cewa su gina kudin su yi gina daga wannan gurbin da kibin ke fitowa da yawa su yi gina su fit da ɗan kwararrun da zai kai musu can a can wani wuri sai su yi madama mai kwari in ya so sai ruwa suna yi ta daga nan gulbe suna zuwa can cikin kudin sai suka yi wannan dabara ranar asabar sai sun yi su je su kifa kudin cikin da kam da sun ta haka sai su dawo nan daidai bakin gulbi sai su zarce kudin cikin ko cikin sun dawo ba su ke shiga cikin gulbin ku ba sun zo wajen kenan za a saba zai ba su kamun jirgi ko sai wace gari lahadi sai zo su yi tsirin da ke cikin kudu da shi da ke Allah ta gani ne ba za a saba muka yi ba ko lahadi muka yi ba a saba dabarar da suka wa Allah ne da wannan abin ya faru sai sun suka kuka shi ba Da waɗanda ke ƙetare wannan iyakar suna da dokar Allah suka samu fili ko kuwa wannan dabarar da Allah ya hana su sai suka yi da wannan dabarar. Ya ka samu masu wa'azi. Suna masu wa'azi da su ji tsoron Allah. To mana wannan ɗanyen dabarar da suke yi wannan dabara ba ta wuce shi. Kashi na uku ‘yan ba da wani. Su ba su kyau kuma ba ba su kyau ku bai abari ba. Su ne mun kai da ƙarfi. Da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labari. Yaya labarin ya kasance? Shi ne sai Allah ce wa tsanin ka tambaye su an da ƙarya. Game da alƙaryar nan, wasu malamai su ce alƙaryar mana yanayi, wasu ce aida, wasu ce miliya, wanda ke ƙabahiyya inda Allah ka so a san kowace alƙarya ne da sai haɗi sunan alƙarya ko kuma ya wajen manzo Allah sun zama san da zai ba mu labari to ba ne sun ke sakan ba abin da ya faru a wannan alƙarya ake so ya zama darasi in ya nuna filfarsu lokacin da suke ƙetare iyaka suna keta dokan ubangiji a ranar asirin suna yin su إذ تأتيهم الإسلام يوم الخمسين شفاعة a lokacin da iyawo ke zuwa musu shurra'an da yawa jama'a jama'a yau masarfinin ranar nan da aka hada su yi sai iyawo su zama wata yawa wa yau mana yin fitona da ƙarfi ranar da ba a saba ranar da ba a ranar ke ranar idin su na sati ba ga kiyaye ba ku yi gaba da yawa haka wa ce kawai Allah ya yi Allah ce ka sami ka tafi duku kamar haka nan ne muka tabbatar su sun muka da wata alƙarya da ba gano ya kuma da wanda ba su ƙancin da suke yi muka tabbatar su. Irin wannan jarabawar نفعل ذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم الكلمة الفائدة الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الصابر بشيء من الصيد تكانه أيديكم ورقاقكم ليعلم الله ما يخافه بالغيب Allah ke ya kowa da suka يقول قوة أم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يبلغنكم الله بشيء من الخير أن لا يجرب كل ون أقول من الخير لا يجرب ونوتا كذلك أيديكم دعنا ينفذ أنه كيف تجرب ورد أنه كامل لأنه ولما هو لكم الله don kuma daji ta zo ta tsaya kusa gare ka ko ya ka sa hannu ka san da kam ka kam mata ko ka sa mai shi ka so ke nan da ba sai ka je ka da kuɗi ba Allah ke zai muku wannan jarabawa ne da ya adam Allah kuma ya kafa ku da rai don Allah ya sani sani na bayyane ya bayyana ma mutane wane ne ke tsoron Allah daga gani a fake a koye inda babu kowa daga jirgin Allah wane ne zai yi tsoron Allah a duk wannan yanayi don Allah halar da dabbar farauta ga wani yadda kun muna ko kuma hali dabbar tudu to sai Allah ya sanya wannan jarabawa ka je wata kila wani biyan bukata a daji sai dabbar dage ta zo ta tsaya kusa da kana tutu ga ta nan tsaye in zo mu ne ga yanayin ya tura su yara da kulmuwa da ba kan ma za ka yi ko ko ya ne za ka yi ka kula da dogo kun ka ji ko barewa da zo ta tsaya kusa da kai a akuya da zai yi mutum a za ka yi ita da duk wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya a al'umma da Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan yana yi wani malaka mukama rabbihi jannatani duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji ne Allah ya saboda mai kai kaza saboda mai ba kai kaza ba sai ji dokokin Allah to Allah ke gidan aljanna biyu zan ba aljanna biyu ba ko guda ba aljanna ta farko ku je ka kare da a cikin aljanna aljanna ta ta biyu ku je da wani kafirin da yake wuta a ɗauko ku je na ta aljanna a ƙara ba an ba ka aljanna biyu to sama da haka wajibi ne mutum tsoron Allah a bayyane da kuma a koyi Allah subhanahu wa ta'ala yace wa yuqalu ummatun min al kuma da tuna lokacin da wata al'umma wato wasu jama'a masu wa'azi masu nasiha suka ce ma waɗanda ke su na rana a وإذ قالت أمة منهم لما تجدون قوما يصلاح مغلقهم لما لبيتم بعد فعلوا لي قدامي آه، ولن نعلم ما لي نكسر تقوى لمشيني كوكيوا وإن تحلى في حدك وعدي جلسل كنت أن الله سبحانه وتعالى to saboda da kuke musu wa'azi ga masu wa'azi ga masu sun ga ƴan gawa su masu wa'azi da fiha su ne wasu malamai suka ce waɗanda 'yan ba ruwan mu da ka kama baki suka kunce sun ke kai masu wa'azi ɗin da wai saboda ne? menene kuke wa'azi ga waɗanda Allah zai halaka ba ku ne su ya zo an da hana aiki ai duk wanda ke wa tsarkiyar da suke aikatawa saboda ya ma ku kowa da gaba wasu ba malamai suka ce a'a su dai da ke su sun suka yi wa gama kada kuna cewa idan ba bar su ba Allah zai hada mu to kun kun san Allah hada mu zai saboda da kuke wannan wa'azi ai da mutane ba ke ko yanda ta hada mu aw mu'azzabahum azaban shadida ko kuma Allah zai azabtar da su azaba matsananciya qalu wadanda masu tafiya sai suka ce ma'aziratan ila rabbikum muna musu wa'azi ne domin yadda su gari a wurin ubangijin kada Allah ya ce saboda me ubansa ana barna mu kare barna mu kare alhali mun zo barna a cikin to lokacin da Allah ya kama mu da wannan ne yake ranar kiyama da shi yasa muke muku wa'azi in sun ji sun shi kyau in ba su bari ba waje mun dauki abin da Allah ya kawo kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce أهل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يتبع لها منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان duk wanda ya ga munkari abin da Allah ya hana karar ana aikatawa sai abinda da za a dakatar da hannu ne to kasa hannu ka ta dakatar in da ga imanin ka bai kanyi haka nan ba ya yi magana da harshe in ka ga imanin ka bai kanyi haka nan ba to ka kyamaci wannan aiki da zuciyarka kuma ka yi kwana da wannan wurin imani mafi rauni ke da duk gaba daya su wani imani baya da haka suka ce dalilin da ya samu ke mutu a cikin gidan don kada Allah ce saboda mai muka gani muka gani wani a ta kuma ya tafi kuma tsammanin cewa dukkan da mutu tsoron Allah in ya zo ku bar wannan kafin to fadan ma da kuma gobe gobe lokacin da suka sa kafa suka shure wa'azin da aka yi musu suka yi ta mutum wa'azin Allah ke sai muka aiko azaba da muka aiko azaba a yanzu da nina ya hau da ajin suki sai muka tsirar da waɗanda ke hannu daga wannan ƙetare iyakar da yake na tsura na asaba Allah ke sai muka tsirar da su wa kan nan da nina zalamu sai muka yi waɗanda suka yi zalunci waɗanda suka yi tura na asibitin maka rike su da zagin bayyana da ba matsananciya da ba ta nuna sakon saboda fasikancin da suke sai Allah a zartar Allah ya yi maganar jama'a biyu malamai masu wa'azi Allah ya tsira da masu ta'addanci Allah ya halaka su ‘yan ba ruwan mu ba. Waɗanda yana kawo ba ke suka tuki, suka ce wa harwa da ruwan sun ne sa'an da hana ko, sun gane, sun suka sani. Wasu malamai suka ce Allah ya ce ran da ya kuma tafi. Don ne su ba su aikata wa ɗan zalincin ba. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai azabtar da wanda ya aikata zalunci ba. wanda bai da ba to Allah ya azabta shi wasu malamin muka ce a a an sani da ya da su rashin wa'azi kamar yadda waɗannan masu wa'azi suka ce ma'asiratan ila rabbikum muna yi muku wa'azi ne domin yanke uzuri a wurin Allah kan Allah ya mun saboda ne ko ga ana fada muku kai to su saboda ne to ga ana fada suka kai san ba su ce ga waɗanda ke wa'azi saboda ne kuke wa waɗanda an zafi halaka wa a ai ya kyale da duk wannan da yi saboda haka sun ba yawancin mai suka ce su da sun ji da halaka wa ba su kila ba saboda haka barkanin da yi da kare bakin da su ka yi magana nan ta ne ka dauka ka yi da bakin ka shi ke nan zai kafa bakin ka in ka san kan ka zai iya wuce ne Allah ya san ka yi magana amma ba ka yi magana ba to da kai cikin wannan ne Allah ya fara kuma kana ma aka wa amma da wani lokacin da suka yi girman kai gaba da abin da aka hane ku na yin kura na Asaba. Allah ya kunya lahum sai muka ce musu kunu duk ku zamu kana da tsirrai kawai da kuna karkatattu sai gaba da Allah ya shaƙe yammacin su biyar zuwa yin kwanan da sai Allah halaka su baki ɗaya waɗannan da aka mai zuwa birai ba su ne birai ɗin yanzu ba birai da an annan yanzu halitta ce da ubangiji ta daban ba waɗannan ne da aka mai zuwa birai tun lokacin ba da sarari ba da saboda haka na cewa falon ma a tsawon amma da bu'ansu can Allah ke wa hannun da su da zalamu bi a zagin bakisin muka da shi waɗanda suka yi zalunci da azaba matsananciya to a azaba matsananciya ita ce Allah ya kalli namun an sai muka ce musu kuro kai na da fasiki ku zama birai kasuki da kuma kaskantattu a duk korewa daga rama daga nan sai Allah ya وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لرسول وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنة والسيئات لعلهم يرجعون وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. أنا تعلمت أنا ربك وما كتبنا دوك كتبنا أوبن بيدن كيشيكا لنتا. لا يبعثن عليه. سوى والله بشيء يكون مسلم. ila yawan da kiyama daga lokacin da ya aiko har ranar tashi kiyama man ya so mugun su al'adar wanda zai ɗanɗana musu mugunyar azaba mummunar azaba su bari isra'ila ne Allah subhanahu wa ta'ala sai da sanar da su ba ba fala'i da tarawar da za ta mutu inda rabbaka da kare wa iqam lalle ubangiji ka mai gaugawa ku kuma shi da duk wanda yake tare wa inna kuma lalle shi la raqulu ala da zafa aiki ga masu yare masu bin dokoki lai rahimun wa mai jin kai yake da su Allah ka fara da su a kuma ka jikan mu an yi wa karfa ana ba mun karfe ta da wasu rafiya ke na da abar kasa umaman ka da shi ka yi min hulka da cikin su a kwaye a kwaye da hai na kwaye mai na ba su kun dokoki hannu amma wa mina kun su daga cikin kuma akwai wani jeru shaitan ba su kanye dokokin hannu ba bayar na abubuwa Allah ke kuma mun jarrabe su bin hasanat da kyawawan abubuwa da ni'imomi daban-daban daban-daban muka yi su domin jarrabawa Allah ya ambata daga cikin ni'imomin da ya nufi ya tsira da su daga bala'in fir'aun sa'an da Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu nufi giragizai ya nufi irwa da giragizai a lokacin da suke cikin sahara suke cikin tsemowa yadda saukar musu da abin sha da tsuntsaye da ci nama, da za su ci ba su noma ba su kasuwanci duk imomi ne da kaurin kwanci amma duk wannan ya zama a kan banza ba su ba da tukunci wannan ne ba sannan da yake wasan ji'a sannan mun jarabe su kuma da mu muna da ababe kuma mun ji zojin guda kan Allah aika ba annabi Musa alaihi salam ya aika musu da fari da ya kai da kwaɗi ya aika musu da jini da makamantarsu Do Allah ya ji da zai su zaunanin ne domin su gane cewa akwai Allah ba saboda ka su ga kiran da Allah ke musu amma ɗan kaɗan da suka karɓa Allah ke da an da kuɗe ne sama da cewa kun za su dawo daga bautawa wani Allah zuwa ga bautawa Allah amma sai haka da bai samu ba sai da kaɗan da su kwarai to ba ba ruwan Isra'ila sun kaɗai ba duk an al'ummomi gaba ne wannan jarabawa Allah ta aika musu ألا يعرف ما هي وحدة الجنبوية نعمل جمعنا توجه لقام في التقارب جعل سبحانه وتعالى يرم نعم ما كان يسمعنا وليه سوى عيون بين جماعة كله أبين تنظر كله في ما كان يسمعنا وليه ɗan kaɗan ne bisa ku. wannan babban hikima ce bai bace ma abin da ruwan sha da Allah ya bamu sai dai kana ranko mutu ya ce sannan da za ka ce ni gidan ka babu ruwan sha amma akwai kofar da za ka ɗauka wani fila ma kusa ga kudi kake ka san da za ka ɗauka wani fila ma kuna da homo gargafu ko cikin gidan neman ce ba ba ya ce a samun ruwa ga tambaya kafin kasance tafiya kuma ya sakauci ake zan tsaya da ruwa wata riyoji da rakunna ake da riyoji amma mu yanzu don rashin gode ma Allah sai mu muna babu ruwa ta gari babu ta gari babu ruwa ta gari ya waje ba zai zama da modar ta ta ta kare kwaniya wani ya bushe ya zai su kuma ya cewa waga mai wanki da buga matsayin sana ba da kuna so ba ina kwanin da na kai mai wanki da buga amma mun yawa da akwatunan mutum da tuwa da tsawa sai ka zaɓi wanda za ka sa amma duk da haka muna kusan da dauki kullum kwara nawa gare ka ta kalma kwara nawa gare ka amma duk da haka da kullum da lauci saboda haka ba zan gode ma Allah ni'ima ce da Allah subhanahu wataala yake jarraba mu da ita duba irin gidajen da muke ginawa ko da muka tashi rubatin mu irin gidajen da suke cikin kenan amma duk da haka kuka talauci yake amma ubannin mu ba su kuka talauci ba iyaka a yi tafiya a ji azaba wani gina da gayya gayya gayya gayya gayya din nan gina ta ta tsaf an gaba ya yarmi ya suke cikin addini amma ko yanzu saboda jin daɗi da kasancewa Allah ya yi in tawo sai mu ce ba da bukatar ginin naka sai gina kulo ko mu nan ba sai an zaba don kwasashin kulo sai an zaba bayan an gina kulo ne kuma sai an minista bayan an minista ɗin kuma sai an yi nina na suka ce mai sikirin ko دورة المرأة المدة بقى الشافة من بنت السماء تفاعلوا عليكم ورحل أبعدين من الناس أصحي أما هو يمكن أن يكون كثير أو يمكن sai dai a yi biyu amma duka kuma muna kuka talauci matashi wanda zai aure ba sai biyar waɗannan sannan sun zan za su ne amma kuma kuka zai a kai kaska sun wata yadda zai kawace ɗaki ne da kuma gida. a yi kayi, wuri ka za a yi galau ko ga gina ba kayan jasin gina daban a jayyauci a yi kayan kasar da gina sannan a kawo da kai amma ta haka kuma kuka wuce makai jarabawa ce wajen yi da su, tuta kuma da tuta nuna yau mai yadda alin na yi wallahi wannan ne ban da Allah ya rubuta rana da jama'a ga ya tarbi kuma ba da hukunci kuma amma kuma dan haka kuka talauci mutum to ya Allah zai dawo saboda haka a ne guda kuma sai Allah ya kawo mummuna ababe ya jarraba mu da su alloba ta yi kuma alloba da kwaki da kwasa a aikoyin da zafin su ma ne a aikoyin boko haram ga sunan dai suna gabanmu duk jarrabawa ne da wani za mu tsaya kan suka wakon ga Allah ko ko za mu saki hanyar Allah to muna nan sai zuwa da hanyar hanyar Allah wa kore yi kun Allah ya mana magani فقدرنا هم بالحسنات والسيئات سبب da أن أي مؤمن فإذا جربوا منه لعلهم يرجعون aka ذاكين هذا كذا ana sa ran kai biyayya da ta'a ga wannan da yake shi ka daɗi amma idan ka san cewa daɗi ne amma mutum nawa ya gane ni'imomin Allah idanun ka da can ga masu biliyoyin kuɗi waɗanda Allah bai sa ka cikin kulisu kai ko dangantin da kake wani ya tabbata kai ko kai ka karbi shiga inda kai sai ko kana kana kai da wanda shi shi ko yana kana kai da wanda shi duniya kenan ba a cin mata saboda ku gode ma Allah da abin da Allah ya manta sai ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba shawara انظر الى من wala ولا تنظر الى man فوقكم ku yi ta bibi ko wani da waɗanda aka kasa gare kan ku yi bibi da wanda aka sama gare in ka gaje da wanda aka kasa gare ka to kullum kana kuli ba lafiya ta yi baka zai ba wani lafiya wukiyar da lafiya ta yi baka da duka ba haka da zai ka kuli ba yan ni'imar da ya baka wadda kake renawa da ka nema na kasa da ka da wata kowannen ni'imar kai da da zai kai da guje amma ina suka magare ka da yi ne kullum ba ka guje ma da Allah ku da shi tsammanin cewa za su dawo daga sabba ma Allah su bauta mu fa kada fa min bani fa qala fa min ba'di خلف وجه الحجاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون يكذبون للكتاب وأقاموا الصلاة وإنا والذين يمثلون للكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين التي فخلت عباده الخلق بنك منكر تتعدى الأمومين daga cikin akwai salihai da kuma miyaku muka jarrabe su da kyawawa abubuwa da nuna da kuma abubuwa amma da za su dawo su bauta wuri wa kana kuma ba iya bukansu sai ga wasu ɗan baya sun maye musu sun gaji wanda sun fi da suka kuma bayan bane isra'ila ne waɗancan na ta da Musa alaihi salam sai suka gaji littafin tsawon aji. ya kudun araba hada al-ajna Allah ke iya gansu cin hanci da rashawa to da duniya kawai suke karɓa, babu ruwa ku da yanki da abin da ke cikin a tawhid nan ta saboda ni kuke wa cikin littafin Allah kuna cin da ku ga قالوا ويقولون الذين سوى سيغفر لنا أي ألا في دفرتهم أي ألا تهور بهم دفرتهم ما تبعوش الكسوة بس إذا ألا تهور بهم لذلكم شهيد الإكاب وإن يكن مالك مثله التي إليه وأن الصوت الرمية تتكتاب أنها إن تكتشني إليكما يأخذون من تجد الرجل أن الذي علم يمكن عليه ميثاق الكتاب بعد على الأول تكون كل التاكل نمت يجعل النصرة أن لا يقولوا على الله سوى كان تفتوى مثلا في الجنجلة لا إلا الحق فكذب الكيامة وتركوا ما فيه كما ذكر تعدل في الإنسان فأنا يتحسن والدار الآخرة جنة الآخرة الجنة خير الجنة إلى لكم إذا تفكر بيتيا ده تقوى لكي في روحنا أفلا تعقلون شبار محمد وثم تكلم أسرار وما وصفاء الجنة أنا لا يجب أن تكلم ثم أسرار كان سؤال إليه لكم أقول إكرام الله يجب أن تكون من الكتاب waɗanda ke rike da littafin nan da muka aiko musu ina taurari ne ina dina ne ina ƙur'ani ne ina ƙura ne wani littafi ne wanda Allah ya saukar zuwa ga wasu al'umma daga cikin al'ummomi alƙur'ani da aka saukar da duk duniya baki kaya. Allah ce me duk waɗanda suka riƙe littafi wa samun salama suka kai da sallah Allah ce ba sani inna mun ubangiji da ba zai ku ba mu ta a jiran musu da fi ladan masu kyautata su to ba mu kofarta ya da ka kafi ayyukan da muke aikatawa وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا فيه لعلكم تتقون أما إن بعد ذلك الله عليه وسلم واذكر وما كفنا إذ نتقنا الجبل فوقهم ألوك إنه بالسلع دون طول سنين فوقهم سمن بنو إسرائيل كأنه ضد يقوم أواجر جدي ذاك الطبقة وظنوا أنه واثق به سوك كم بكم بشير وعنود الله فاتوا واجه بتاكرة جهال الكلام ألو كتن عليه موسى أولى التوعاتي أنكي أنكي فرشاة دولة الأيكي لزيبوك إياه يعني كيف أنه زمان منه Allah za ka daga ta duniya da tura ne da sama gare aka ce kuma ma ta na kullu kuma to maza wa shi ne ta da taura da muka zo muka da shi da kuma da kuma himma to ne ke da gaskiya da himma wal qurbani kuma ku karanta abin da ke ciki ku aiki da ne da Allah ku ta kuma tabbata za ku ji tsoron Allah idan kuka yi haka ne a wannan lokaci ne sai suka yi sujada suka yi sujada daga da gefen goshi in ji guda na karfin mutu tsoron ba ta wa zai ko a a sama da haka rabi da rabi suka yi Allah ce a kudin kudin to saboda haka in yi wani sai an sa wuta wani wani kuma da lalata to yin na mai da bani Isra'ila ne idan Allah da kai kai haka nan yayi da su to yaya kai da adam shi ne sa bani Isra'ila suwa yan kaɗan game da musulunta daga cikin duk mamman ya kasance daban-daban daban-daban daban-daban yahudi kuma kaɗan waɗanda suka shigo musulunci أنا لقد جاء وإذ أخذ ربك ربك من آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست لربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا تهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون التي وإذا قد ربك ثم كتبنا في محمد صلى الله عليه وسلم إذ توكسلنا أخذ ربكم وبنجد الحياة من بني آدم daga ‘ya'yan Adam min duhurin daga fatonsu, wadda lokacin da ya riki don ya tabon zurikar ‘yan Adam min duhuri shi Adam daga tsohon ‘yan Adam sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fito da zurikarsu. Kowane mutum ‘ya'yan da zai haifa to suna da cikin tsoko ne. ‘Ya'yan kono zai haifa suna don ƙwayoyin haifuwar na da cikin tsoko ne Allah ajiye da yankin da zai shauka cikin mahaifa. Mahaifar da tsirar da wannan irin ya zo Allah ya yi jarinta za ta gada a haihuwar da ta haihu. in ta dubu za ka haifa suna na cikin suku in ɗari in uku in biyu in ɗaya in ko babu shi ke nan babu zero babu komi cikin sukun ba in yi duniyar da an jaru ba a baka haihuwa sai da kina ɗari barishinka in yanzu a jahai dabaru na zamani da zaɗin ko kuwa ba na ka ɗan ba Yan kwanne ya zama a cikin tsakon ka in kwanne kake ba ka da lafiya duk sai ka haife su sannan ka dai lafiya ba ka zuwa da ɗan ko guda lafiya saboda haka an kana family planning sai ka kai hmm. amma yau ka sa yi abin da Allah ya ji ma cikin tsakon ka sannan ka dai lafiya wa alhadakum ala anfusihim Allah subhanahu wata'ala ya shaidar da su ala anfusihim da su. kare Allah ya sa waɗannan ƙwayoyin halittar cikin ɗan adam a nan adam ɗin da kai ne tun farko kamar irin ne za a shirku da har cikin buhu guda za a shirku فكأن الناس ينبغوا سعر في الجواز لا بد الجواز من خطة بعد أسوء أمضى يقول لنا أسئلة من الدمشة عم أشوكا أنت أقول لك أنت تقول لك أن تصح أن النبي آدم ذكر كفر جنا ذكر أن النبي آدم إيه هيفا يعني أنه يجب أن يكون sai a ɗebi waɗannan ƙwayoyin haihuwar daga tsotson annabi adamu a sa cikin tsotson wannan ɗan duk ya haihu ɗan namiji to sai a ɗebi ƙwayoyin haihuwar da zai haihuwa daga tsotson annabi adamu a suke jin cikin tsotson ajiye sai a sa wani tsotson wannan ɗan haka nan zuri'a ce duk gaba ɗaya shi ko duk da ya haihuwa ƙwayoyin haihuwa ne da ɗan cikin su uku ba sai a yi a samu wannan kan an tallafi ka da kayan wanda shi kuma haka nan in biyu aka saba biyu za ka haifa in ɗaya aka saba kai za ka haifa sai dai lokaci da yi saboda ka sai da Allah ya musu jawabin da ba ya ce a nan da rabbikum yanzu ba ni ne ubangijin ku wanda ne cancanci ku bauta mini ba qalu bana suka ce wani haka ne ya ubangiji shahidina mun shaida haka ne da ibn dawud wa ibn hashim bayna cewa da annahu yawma adabtu bi rabbikum qalu bala qala halumma ahdakum

don kada ranar alkiyama ba ku zo ku ce mana in nan kunna da haza ƙarfi ya na ba wani alƙawari da kai yau ta kai alƙawari da mu ya Allah ke so sai ta kai alƙawarin da mu duk kamin za ku cikin kusa a nabi Adam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum mawludin yulad ala fitra duk wani kan da aka haifa a cikin haihuwa bisa da Eh, imani musulunci ake haihuwa shi dole da ya ce da cewa an da su bauta tun yana cikin alaƙar sarwa balle yanzu ya zama alamar haiwan kuma haiwan da annan da mai kurci auta koro ko don kai ku zuwa ta kiyama ku ce inda ma shirka aba'una wal qabru ya Allah ai ku bannin mu ne ku kai shirka tun farko ba mu ne shirka ba wa kunna zuwa yadda na bari mu ko wata duniya muke bayan ku bannin mu da su kai shirka tun muke mu ko bayan ku ne muka biyo to aka dole kuna kuma da muslimu to Allah subhanahu wa ta'ala ka mu zaka azabtar da mu saboda abin da makon da kuka aikata muhimmin bakan ba Allah ke don kada zuwa da kiyama ba ce min haka yasa ne mun ne wannan shaidar da du tun a nan duniya Allah ce wa kazali kamar yadda muka shaidar da ɗan adam da kanunsu kamar ya haifar su zo duniya suka ce mu za su bautawa ko maka hannun su suna mu'minai don ka rana alƙiyama masu samun hujja a kan Allah ce to kazalika kamar haka ne na nufassilul al'ayar muke bayanin ayoyi dalla dalla mu yarje ku amma ni cewa za su dawo su tuna wannan alƙawarin da muka yi su dawo su bauta أما وكل نوع الإداء الله يكون معنى هذا القوانين فإن كان نفسك دون يصور سوى الأمر سؤال لا تفيّر شكيّن كأسن من سوى الأمر تفيّر شكيّن كأسن من سوى الأمر نظر لك على تنفذ اللغة في الأمر فإن أردت أن تبيني ألا بابنا من kuskure da ya faru a bayanin da nai Allah ya yi da kuma ya yi cikin zukata masu saurari daga cikin sanarwa da muke na taimakon marayu Profesa Lawal Suleiman Filbin ya yi kodin yana dubu ɗari. Da ɗaya wannan. ya ce ka da wani amma wani ba ke ba ne eh sai a koye ne don sadaka a sun sadaka to kuma da wani don mutane sun cewa kai masu yi haka ne sai kai su ba su wata wani ya su wani wani ya ba da dari ka to sama ta haka a zan ka karo a zan ka kawo wata ran ‘ya'yan wasu za su rani a cikin wasu jimo. To ka taimaka ma marayu wasu kafin a kawo ka marayu. Allah ba mu shukur taimaka Ga wata goyon Allah ta kawo a tarfa guda uku. Magana da wasu tafi jar daya biyu hunko sannan kuma ga laifi taɓa fajiki wanda marayu za su amfana da amfani sannan ga doguwar shiga wanda marayu sha Allah za su amfana da yadda ta yi tafsayin marayu ta taimaka musu Allah ya yi tafsayin da ya taimaka musu muna jira a ta kawo a ta kawo أي Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ba su lafiya mu Allah ka ba su lafiya wadanda aka wadanda da aka lafiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ka sa su aikin da zai zama ceto gare su a duniya da kuma lafiya ya Allah ma ba san mu Allah ka mutu gafara wanda ke cikin ni'ima Allah ka kare mu wannan jinkin damuwa Allah ka yaye mutu damuwa ka yaye mutu ka gafarta musu ya Allah Allah yana yin da mutu ta Najeriya Allah ka azabarta ne ya da ka kawo mana dauki ya da ka kawo mana dauki abokan gaba na cikin gida da na waje duk gaba ɗaya su yi mana ca ba wa inda ba a ta'addanci a ɗakin da jihohin Najeriya jihohin arewa na Najeriya babu wannan jihar kuma abokan gaba da na cikin gida da tsawon. ya Allah ka muna magani ya Allah ka muna magani ya Allah ka muna magani ya Allah ka kama hannayen ina maka ni. duk wanda ke da hannu a ciki ya Allah ka muna magani duk wanda ke da hannu ya Allah ka muna magani wanda ke wani da mukami na gwamnati don wanda ta ya Allah ka wuce wannan mukami ya Allah